wai ne ya shirya ta gwamnatin jihar zamfara ta bayar da umarnin rufe dukkanin makarantun jihar ba tare da bata lokaci ba gwamnatin jihar yobe karkashin jagorancin gwamna mai malabuni ta umarci a rufe dukkanin makarantun sakandare da firamare a fadin jihar daga jiya laraba idan wannan ne farkon ka ko farkon ki shiga wannan channel dan na subscribe sannan kuma dan na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura gwamnatin jihar yobe karkashin jagorancin gwamna mai malabuni ta umarci a rufe dukkanin makarantun sakandare da firamare a fadin jihar daga ranar laraba gwamnatin ta ɗauki wannan mataki ne sakamakon zanga-zangan sadar rayuwa da aka shirya farawa daga yau ranar ɗaya ga watan Agustan 2024 wannan umarnin na rufe makarantun na kunshe ne a cikin wata sanarwa da kwamishinan ilimi a matakin farko da sakandare Abbas Idris ya fitar a Damaturu kamar yadda jaridar Leadership ta rawaito sanarwar na dauke da sa hannun daraktan sashen gudanar da makarantu Bukar Madu a madadin kwamishinar Bukar Madu ya ce mai girma kwamishina Abba Idris Adam ya umarce ni in sanar da ku cewa ku rufe dukkanin makarantun sakandare da firamare a fadin jihar Yobe don haka haka ana umurtan kowace makaranta da ba ɗalibai hutu daga ranar 31 ga watan Agusta na 2024 maimakon biyu ga watan Agusta na 2024 da aka tsara a baya. Sanarwar da aka da cewa hutun zai kare ne a ranar 15 ga watan Satumban 2023 kuma ana sa ran kowace makaranta za ta dawo da ci gaba da harkokin ilimi kamar yadda yake a rahoton Daily Trust. 'Yan Najeriya musamman matasa sun shirya gudanar da zanga-zangar lumana da zammar nuna adawa da manufofi. matakin gwamnati mai ci da suka jefa mutane cikin wahala. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya fito karara ya goyi bayan zanga-zanga da za a fara yi a yau ɗaya ga watan Agusta na 2024. Ya ba masu zanga-zangar lumana tabbacin samun goyon bayansa tare da shan albashin tarbe su da kansa a gidan gwamnati a ranar Alhamis. Abba Kabir Yusuf ya nuna goyon bayansa ne a wani taro na masu ruwa da saki da a gudanar a gidan gwamnati a ranar Laraba kamar yadda rahoton Channel TV ta rawaito. Gwamnan ya nuna cewa cewa 'yan kasa na da yancin yin zanga-zanga amma ya buƙaci matasa da su gudanar da ita cikin kwanciyar hankali kamar yadda rahoton Daily Trust ta wallafa. A wajen mu 'yan kasa na da yancin yin zanga-zanga ina son masu zanga-zanga su gudanar da ita cikin takatansa saboda wasu ɓata gari na son yin kunse idan kuka yi zanga-zangar lumana zan tarbe ku sannan idan kuna so zan shiga cikin ku in ji Abba Kabir Yusuf. Gwamna ya nuna rashin jin sa ga rundunar 'yan sandan Najeriya inda ya zarge su da rashin biyayya da kuma kuma rashin bin umarnin gwamnatin jihar na kasa fahimtar dalilin da yasa hukumomin tsaro musamman 'yan sanda ba za su bi umarnin mu ba lokacin da muka gaya musu su yi wannan ko wancan za su gaya mana cewa sun samu umarni daga sama wane ne sama ni ne babban jami'in tsaro a jiha idan kuna da matsala da hakan ku je ku sauya kundin tsarin mulkin Najeriya gwamnatin jihar Zamfara ta bayar da umarni a rufe dukkanin makarantun jihar ba tare da bata lokaci ba umarnin rufe makarantun na zuwa ne gabanin zanga-zangar siyasar adawa da taɓarɓarewar tattalin arziki da za a fara shi a ranar 1 ga watan Agustan 2024. Hakan na kunshe ne a cikin wata takarda da babban sakatariyar ilimi ta jihar Zamfara Barira ta rabawa shugabannin makarantu, makarantu masu zaman kansu da sauran jama'a kamar yadda yake a rahoton Channel TV. Ta bayyana cewa an ɗauki matakin ne domin kaucewa duk wata barazanar tsaro da aka iya shafar ɗalibai. Barira ta kara da cewa an dakatar da jarabawar JLC da ake yi yanzu haka sannan za a sanar da ranar da za a ci gaba da jarabawar kamar yadda rediyo najeriya ta tabbatar ana sanar da jama'a cewa kwamishinan ma'aikatar ilimi kimiyya da fasaha malam wadatau madawaki ya amince da rufe dukkanin makarantun jihar nan ba tare da bata lokaci ba a ranar ɗaya ga watan agustan hudu. an ɗauki matakin ne domin kauce duk wata barazana ko tsaro da kan iya shafar ɗalibanmu a kan hanyar zuwa makaranta saboda zanga-zangar da ake shirin yi a faɗi. faɗin ƙasar nan. Haka zalika an dakatar da jarabawan JLC da yake gudana kuma za a sanar da sabon lokacin ci gaba da ita nan gaba. Sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu ya yi magana mai kama da hankali kan shirin gudanar da zanga-zanga a Najeriya. Sarkin Kano Sanusi na biyu ya shawarci matasa da su guji shiga lamarin zanga-zanga da aka shirya fitowa a ranar ɗaya ga watan Agustan 2024. Basarakin ya ce ya ji zancen fara zanga-zangar a kafofin sadarwa cewa za a fara ne kusa da fadarsa da ke Kano kamar yadda The Nation ta rawaito. Ya ce sai dai bai san su waye ne suka shirya zanga-zangar ba ko masu ɗaukar nauyinta inda ya yace ce shiga cikin shi hatsari ne har ila yau sarki muhammad sanusi na biyu ya bayyana yadda 'yan kano suke fuskantar hassada da daga bangarori daban-daban inda ya ce suna da makiya sosai sarkin ya bayyana hakan ne cikin wani bidiyo da hadimin gwamna hadimin gwamna abdullahi ibrahim ya wallafa a shafinsa na a cikin faifin bidiyon sarkin ya ce yana so ya zama malamin kano ya fi na kowa hakan gwamnatin kano da 'yan kasuwa da sarakuna su fi na kowa duk wadda allah ya yi wa ni'ima dole ne ya yi hakuri da hassada. muna da makiya idan ɗan kasuwa ya yi suna za a nemi a karya shi hakan idan malaminmu ne ya yi suna idan mai sarauta ya kasaita za a yi kokari a karya shi amma wannan albarka idan dai ta zauna albishir ta farko shine wallahi kano babu yadda za a yi da mu in ji muhammad sanusi na biyu wannan ya ta? Can wai ban ce kada a yi zanga-zanga kuma ban ce kada mutane su karbi ra'ayi ba amma wa ya shi da zanga mu mutanen Kano mu ne muka tashi muka ce bari zanga-zanga ko wani ne ya kawo mana daga wani waje ina ban shi matsalar mutum da muke matsala muna da matsaloli a kan wa ya taɓa zuwa ya ce bari mu zanga-zanga saboda matsalar mutanen kano ya kamata fada cikin abin da ba san wanda ya shirya ba mu san menene hadafinsa ba ba mu san me yake nufi ba shi yana son mutanen arewa yana son mutanen kano ma yana son talakawa ma ni babban abin da ya dame shi ne a dinga irin wannan abin da amma har yanzu kuma akwai mutane da suke wannan mu'amara suke shirin amma ba su fito sun bayyana kansu ba wannan abin dubawa wani. ya kamata wanda ya shi zanga ta ce ni ne na ce ayi kuma ga hadafi na ga abin da nake so ba kawai a ci zuwa social media ana magana yara matasa a fito waye shugaba waye jagora ina ne matattara ranar na zai sun tashi za a ci zanga-zanga daga kowa kuyi na ni ba ka da shawara da ba kuma za ka ƙofar iyana ban san kuma ina za a ke subhanallah samun ya kamata matasan duk abin da muka kona a kano dukiyar mu ce da zamu zo da ce duk mutumin da aka kashe a kano dan uwanmu ne ko ƴar uwar mu ce duk wanda aka taɓa iyayenmu ya kamata mu yi hankali idan za mu yi zama mu shirya a kan matsalar da ta shafe mu mun san waɗanda suka shirya kuma mun san saboda Allah suke yi saboda amma idan mutane ba su sun bayyana kansu ba mun san wane ne waye shirya menene hadafinsa to gaskiya za mu fara cikin rami wanda ba za mu ci ba abubuwan guda uku da rayuwa da mutunci Allah ya kacange su ya kange su maza Allah ya cewa kullum muslim adal muslimi haram maluhu wa yautuku wa dawu waɗannan guda uku kuma duk san aka yi zanga-zanga ta ɓaci uku nan ake cewa ko dai a kone dukiyar wani ko a kashe wani ko a ci mutunci wannan ba maganar gwamnati ba ce wani kuma kuma yadda na faɗa malamai a taro kuma na ci daɗi abin da gwamna ya faɗa mu shugabanni muna da nauyi guda muna da nauyin mu ba wa al'umma haƙuri mu caushe su a cikin ciki amma muna da nauyin mu kai wa shugabanni kukansu mu gaya musu cewa ya kamata a gyara idan kuma da shawara mu ayyana da za mu bayar mu kaddamar musu ba kawai mu ce mutane na wahala na wahala ba a'a muna ne ya kamata a yi kasa, a yi kasa, a yi kasa, a yi kasa. su mana bayani in za su iya abin da ba za su iya ba su faɗa abin da za a kawo wata shawara daban a kawo to ma sauraro ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura